الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu fata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci nunuji tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ci gaba da karatun littafin al-haqul mubin juliyan باتشوكو يانا الحديث السادس والسبعون حديث يا دوالي جبوتشوين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال la yamshi ahadukum fi na'lin wahida idha min yabuga dazan dan daniyoma liyan alhuma jami'a den da gubaba aw liyakhla'ahuma jami'a ko la gubaba wa rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith sabi wa sab'un hadithiyan عن عبد الله بن عمر لباب لابن عمر رضي الله عنه ما سيت جهد بعين ذقوبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتيتي نغوغيتي بعين تثبت نغا لا ينظر الله تتاتي للو ابيان إلى من جرى ثوبه خيلاء إلى لبيان man zana jarra nga bala da sauba wutu ku ku ya la ebe etinye leona rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith as-samin wa sabun hadith ya shini jinguba an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuciyar ce ci biya minci su wani tabbata na gan man dalla khairin ga la khairin wuza na fallahu mislu ajiri fa'iligi zanna zai koton kociyar la da ya zai tun alherin wuci na rawa muslim an abi huraira alhadisu ta fi uwa bu'un hadisi ya shi ni dinni an abi huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيتشي نامن تزكوا تبتا نغا كلمتان حبيبتان الى الرحمن كلمة قبع دنبو نتشيتشي رحمن يجيبو يونا خفيفتان على اللسان كلمة قبع نما وفنجن ترى ثقيلتان في الميزان وملو نتشوه كلمة قبعة أنت قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله يتاتو تبطو يا الله وبحمده بيبوشيشي سبحان الله العظيم يتاتا مريد تبطي عطيتي تنوتنا رواه البخاري ومسلم من قال حديث التاسع والسبعون haladisu sadisu wa sab'un hadisiya adwani da gutsayi ko an abi huraira daga ba abi huraira radiyallahu anhu ce cuje da gani biyin waga qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga tuce ce ci na su kwali tabbata daga la yamshi ahadukum fi nalin wa'ida. ẹ̀zà mi ní èbú gádázàn dẹ̀ẹ̀dà ní ọmọ liyan alhuma jami'a ẹ̀zà gájin dẹ̀dàgú bàbà auliya alhuma jami'a kó mọ̀ lẹ́ẹ̀dàgú bàbú wa rọwà bukhari wa muslim wàlé gáàdì sí ná wọn láwù kó ìmá wọlá nile tí ẹnà yóò jí wọn guba dẹ̀dà gúbàbà áwùmọ́ wọla wọn ti kí ọ wọlá wọn wá gúbàbà wàlẹ́ ga àdínì ẹ mùsùlùmí wọ́n ti ga sálà bí azùn bí zẹ̀kẹ́ bí hajji bí azùkárù bí àtọ́lá bí kọ́rin náà wa danwa wa jishe bata wunde ladabi ne musulunci wayu na tufuwa fan wunde kaida ne musulunci wayu na ko ji gane ko e bogo mi ne gan to ga won di kiyo won gan bi dan na ni o ase le gan e dadan biya. ko ji gane ko e bo ne dan ji ga shi ko ge dan da waje zuwa wagarar da ta mutu a hannu waje zudu mana wa muslim aladisu sabi'u wa sabon an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuciyace ci na minci su kwata bata na ga la yanzurullahu ila man jarra saubahu kuyala'a sai ca cinye lobaza na ga gbatun fuwu ebo girman kayo na kwai ji gane bukari wa muslim hadisin na wai lawu ga yanzu fi gbatun fuwa ni ma tsala minal kabaini minal izari na gada bici

wale ba wuya wani bi muhammadu bai bane anabi ga izawul mumini ila ni sisa ba ji ga kan tu fuwa iri yan zagi mo in zagi o so ma kan tu fuwa iri yan ba ji mo e za mo ga ke kan tu fuwa de gan ti suku ga ngo le ko ba ga ke kan tu fuwa ga kan tu fuwa ne dikina ne ke ba kin na mo ba ji mu ga kan al hariru mo kuyo ko in za yau so masu kun la jilbabu don ga tiyana jilbabu gofe ko in ba un la dare pa tu son da wa fiska be wanda ya maga ki an ka gujun biya ko in ga da tulare tiyama na fe da akabi ba jindoci na ma tufu wa na mun ga da tufu e nga nun ga ji nga na da tufu en ba ji ma. mun ga yi ba ma, o mu le po nga te transparent nun nga tufu wa ko wa te le ne de ni bo ne mo wa je ka fi atun aliyatun ma ilatun milatun ngo ji ga na ko ijabu ko mi ji na me iri e ji fo mu a je tie ne pa ijade ade mo chi mo chi wa go ti ba ka wa go ni pa ti gan kwai lani jabu irin jeliya dole na wuce jilbabu na nabi za a sallar mummuna yin nare yawon ji gani ako? ehe ya bugo la tabar rajina tabar rujar jahiliyyati al'ula ko mun gani Zan ci cire ga ogan yi nga ga manjara sau ga ku yala zanaga fatu ga batu fuwa unje le tiwe na unga bu ba un mele ti u ya suku to su yana odine yara nu ngo ji ga nyakwa ne diga izaro limumini ila ni su sa adalita ta da wani bakar abu zai dika daga haddul uzurati eti masala ne ga buga go ewo ga nwe takai bi ege no ga zuwa mai ba gine ba wa kan wo ji ga na ko daga daga bitisan daga bitisan tu ga fi oje undu ga go ba wo mago nga go ku kunji gama ka cha nga go kunji ngele mba swami dan wa ji ga nga manga hadisi ne sai na bakar dabo na sai na bakar tufuwa da ke jike sai toki mun ci ga tufuwa wuyar tarfi ehem mun ja da ke sai ke yi wabe a nabi ci ga yau waje je goya waje mini zai je goya eti ya ne wani wa maji sai na bakari ebe ne zanuwa ce yin na gaiwa ga laji kiyo wagan gaji excuse wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al hadith samin wa sabun ani ana bi mas'udin al ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير ان قال الخير وزنا فله مثل اجر فاعله وعدل هذا دوشين زي قال له تو daga Allah wuza an ne ba Qur'ano an ne ji sallah an ne fi azuyo an ne wa an ne lu ajo an ne ji kaza an ne lu fikirike an ne ji azkaro lo le ala ngo wa Allah wuza jani da wuci ge ji wato a sai je lada ngalo ga cha e ji o kiriki o ma falahu ajruha wa ajru man amila biha niga da an kusa min wujurihim shay wa man sanna sunnatan sayi'a fa alayhi wuzruha wa wuzru man amila biha niga da an kusa min awzarihim shay ila yasi tiga me ba wata tiga ti ari gwa zuno wa sai akida wari jidda fuwa mo ga ta akida wari jenci o fe la ga ka sai ti muhammad yusufu

wale ke mine zai ga ya alkhairi yau ci na waje lada a ci zai ga ke ya alkhairi ye umaje iko nun ga bayani ujiya zaji uci masu sun ca ilimi suwanin waje lefiyo na hadis ya ana radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن كلمه مبادم يتراماني وكلمه وشي خفيفتان على اللسان ومفوجين ترى ثقيلتان في الميزان وملوكين سمو غير سبحان الله بأمره سبحان الله العظيم لذاتي تبطي يا الله كو بيبوي لذاتي مولي يا الله ويسنا wale ga hadisin nan wallahu ya ce fala ya giga subhanallahi bi amri subhanallahi alazim hadisin ma wa ke lawo ga sunwadan mu ifa e alkiyani ibn e ga thaqilatani fil mizan to wannan mai gaskiya imani ji ma na e wuce bi subhanallahi alazim min yana hadisin da ke wube na eto alkhairi kam ga ita yi ga goye mun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar qur'anu ba azkaru ji tasbihi ji sallama ji wa yashe sallama wa cici wa ga alhamdulillah e zuci cin za mu shiga alhamdulillah wa gunga yarhamaka allah yanne bata wa lalla dale doku na biya ga jintara mo gajin ma cost we nduro e gogo ko ala ke di jidan bona jintara mo gajin wona e fikiriki dan bona mun ja kala ta ko e wa la chi awe ko bo so ko fa do wona e gogo e fikiriki e ga jikino dagbu ye mo kan wa yi muskana ji kemine tunjeje kan ga yi muskana ji ga jikimo ga jumo daga an gasu ganka ba so gairi yo wadi a da su wa familia bi so gairi wuce wa ji to tuba ba nan wa ta ka bairi ji Allah kiyaye al bukhari muslim e bugo hadisi ne bi juzi ye ba cin nono wa zo ani don manga alhamdulillah wahdahu da buƙatar tabbatu Allah buji wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin a salatu ya ce ci bi aminci ne tabbatu a shi Muhammad wa ala alihi bi zamiushi wa sabihi bi sahabushi wassallama bi aminci subhanaka Allahumma wa bihamdika ita ce ya Allah imeje ya ashhadu an la ilaha illa anta jirki hada zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah na astaghfiruka mai magafara da ce ci wato wileka ma mai wato ba mi bawai mun ga to waye liya juzu salisu wa rabiu insha Allah man na fi ne Muhammad Kabir ibn Abdullah al-Kanawi ga ka tuji babun nan ba ne ga ji daidai na ce ta lafiya ba ne ga ci biki na ce ci fabi wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk